لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد bayan haka yanguwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kamar yadda muka saba a ci gaba da karatunmu na tarihin manzon Allah صلى الله عليه وآله وسلم فتكن ون اللتافين الرهيق المكتور بحث في السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام تعليم فضيلة الشيخ صفي الرحمن المبارك فوري رحمه الله تعالى ون اللتافي سنة الرهيق المكتور menene fasararsa da hausa arrahiqul maktur bahasun fi siratin nabawiyya arrahiqul maktur yusqawna min rahiqin maktumin daga nan ya samu sunan littafinsa amma menene ma'anan tambayar da nake yi kenan kun zan wannan sura halata alal insani hinu min ad-dahr lam yakun shay'an mazkura tana daga cikin surori masu kalmomi gagarabadau wajen tafsiri aha da yake taraba as-sa'atu wan anshaqqa al-qamar da wan najmi idha hawa da makamantansu saboda surori ne masu wasu dunkulallun kalmomi arrahid shine kanshi almaktum wanda aka yunke me yake nufi da yunkewa shine kullum yana buga misali domin mutane su gani ah, Jos irin na da exotic in ka samu exotic wanda ya haɗu irin na da idan ka kurba ka kurba ka kurba kana babba ka baka irin na na kwalin nan haka idan ka kurba in ka je ƙarshe mai rike ji za a lokaci bayan ka ajiye ka ɗauka ka girgi za ka sake kurba kuma kai kafin ka kenye eh lokacin da kake kurba za ka rinka jin wani ƙanki na da ya ce ba da wannan kanki akan na yanzu mafiya yawa ire-iren waɗannan jus masu tsada ko waɗanda aka inganta su mafiya yawa idan mutum ya shanye to sai ya sake ɗaukan abin kuma sai ya ji kamar na ƙarshen ya fi daɗi da shi ne ake kiransa almaktu wanda yake yunkekke wato kamar wanda aka sanya masa hatimi a ƙarshe saboda haka duk lokacin da ka zo da wannan jus ɗin nan kana sha da farko zuwa tsakiya ba za ka ji kamar daɗinsa ba sai idan ka je ƙarfi to kai ka ce na ƙarshen nan shi yake da daɗi shi yasa wato ya yi amfani ne da kalma ta balaga domin ya gwada cewa tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yadda kafan turare mai kaifi ne wanda ko sha kai baka da matsala ko shekawa kai baka da matsala ko fetsawa kai baka da matsala ko kinkinawa kai baka da matsala ko shafawa kai baka da matsala saboda ar rahiqul maktum ne sannan sunan malamin safiyur rahman menene safiyu suna ne tacece inna allah safa adama wa nuhan wa ala ibrahima istafa yastafi allah yastafi min al-malaikati rusulan wa minan nar zaɓe zabe tace abu yadda ka san rariyan tata irin na matan da ba irin na matan yanzu ba yanzu kan kamu mana ta tafi kuwa ina ganin kamar haka ake dama ki daga inji kawai haka za a dama amma na da in aka ce rariyan tata daban ne to daga nan ne aka samo safiyu akwai safiyun lahi akwai masu sa safiyu dini to shi safiyun rahmani ne saboda fasarin kataki za ka ce kaman abdullahi ne abdurrahmani saboda arrahman suna ne daga cikin sunayen Allah mafi daraja mafi kyawu don haka ana yin idafa zuwa ga wannan suna domin neman albarka sannan al-mubarak wannan already murga riga mun sani mubarak mubarak sai dai da aka ce furi su da yaren su ne na indiyanci haka suke hadawa mansuru furi mubarak furi shahar furi haka dai sukan kara da furi din nan yaren su ne na indiyawa eh yanzu kamar misali a zuwa ce Eh, wane ne wanda za a hana wata kalma ce ake hada shi da ɗan larabci larabci haka a bashe eh a bashe a bashe ma a bashe ma kenan eh a bashe ai abbas ne ko do a ba a bashe ina jin bare bari ne suke bala ko a bashe ko filani ne eh sai fulani ba su da sha ina ganin bare-bari ne suka bata sunan abake ana iya samun kwatankwacin matukan bai bata mana ba al-mubarak turi daga mubarak ne safiyar rahman al-mubarak turi rahimahullah ta'ala Na. a yau za mu ci gaba daga inda muka tsaya muna kan bayani dangane da wato yankuna na tsage-tsagen larabawa zuriyar da manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya fito a yau darasinmu na biyu za mu taki daga inda mala yake cewa fa amma himyar fa akharu butuniha amma kabilan himyar mafi kaharan wato cikkunanku wato in ka ji an ce maka kabila aka ce cikin kabila da larabci butun don jam'i ne na basar shi ne za a samu kabila mutum ɗaya sai ya jagayya to duk wanda ya jagayya na kiransa basar sai eh. saboda haka idan baka da mata da yawa baka haifi yaya da yawa baka samu jikoki da yawa ba to za a kira ka batsan ba za a kira ka ciki ba sai dai a kira ka mai yafa wani ma ba mamaki gaki zai taki ya zo kawai ya tafi amma batsan wato zuriya ba ta yanke ba shi karan kansa ma ne to shi ne aka ce mafi shaharar butuniha akwai kuda'a kabilan kuda'a wa min ha daga ciki aka samu bahara wa bali wal wa kal wa udra wa wabara sannan na biyu aka samu as-sakate wa hum banu zaid bin wa'ila bin himyar ya'yan zaid bin wa'ila bin himyar wa ba zai an yi laƙabi ma zai da kalman a sakafik wa hiya kinda amma wannan sakafik duriyar ba fa duriyar ƙabilan kinda ba wanda ta fito ta kinda za mu samu nan gaba falatiya fi bani halar. wato wanda za su zo nan gaba a cikin ainihin banu halar. sannan na uku akwai zaidul jamhur zaidul jamhur ومنها همير himyarul asgar daga gare su aka samu kabila mai suna himyarul asgar wa saba al asgar wa hudur to yana kawo mana sunan kabilu wato abinda malam fa yake so mu yi wai mu haddace sunayen kabilun ne saboda me saboda nan gaba zai fada zai ce kabila kaza ta zo shekara kaza ta karbi musulunci kabila kaza an ta fama da ita wani dan kabila kaza to ba sai ya ɗauko maka tushen abin ba ya riga ya gama maka kimfila eh waɗannan suna cikin al'arabul ariba kai eh, larabawa ne waɗanda suke al'ariba kafin mu je al'arab al-musariba su ne ainihin wato yankin al'adunaniyun sai ba wa amma kahalan fa asharu butuniha amma ita karan kanta kabilan kahalan to ita ma an samu kashe-kashenta kamar haka akwai hamdan kabilan banu hamdan wa alhan wal akar wa tsayi wa mazihij wa min mazihij an sun wannaka mazihij wa lakam da kabilan lakam wa min lakam aka samu kinda wa min kinda daga kabilan kinda banu mu'awiya wa sakun a nan ba za mu bata lokaci wajen ba da tarihi ba saboda zai cinye mana lokaci ba don haka ba da za mu kawo misalai na waɗansu ɗaiɗaikun mutanen kabila yadda waɗansu suka taimaka wajen yada musulunci da wanda suka taimaka wajen rusa musulunci ɗaya eh, to amma zai ɗauka mana lokaci shi yasa sannan da kabilan juzam wa amila wa kaulan wa ma'afir wa anmar wa min anmar hasam wa bajaila wa min bajaila ahmas wal as asdu shanu'a wanda annabi ya ce akwai wani annabi yana kama da mutanen kabilan asdu mun karanta wannan hadisi a nan masallaci hmm. wa min al wal khazraj to kaji wanda ka saba al aus wal khazraj ina suka zauna a birnin madina nan gaba za mu samu wa ku za'a? su kuma ku za'a ina suka zauna akwai ku za'a akwai banu baka wanda a dalilinsu aka yi fato makka da aka rike wasu ƙabilun yana da muhimmanci a rike sunayen wa auladu jafna muluku sham sai auladu jafna ƴaƴan jafna waɗanda suke mulukushan sham su ne sarakunan sham al-ma'rufuna bil gasasina wanda ake kiransu wato al-gasasina bi ali gasa eh, sarakuna ne da suka shahara waɗanda suka shahara kamar yadda a nan najeriya za ka jana ce faudiyawa faudiya faudiyawa sannan kuma a zazzau za ka jana ce mallawa aka ne ko akwai zuriyar mallawa akwai na katsinawa a cikin sarakunansu haka ne wa hajarat banu kahlana anil yaman banu kahlan to sun yi hijira sun bar yaman وانتكرت فيها أنهاء suka watsu? a ɓangarori na jazirar larabawa tsibirin larabawa yukalu ana cewa kanat hijiratu muzamihim dalilin hijiransu ƙauransu ya kasance ne ƙubaila sailil arin kafin wato a yi sailil arin sailil arin shi ne babban dam ɗin nan wanda Allah ya ba da labarin sa na mutanen saba fashilat tijaratuhum a lokacin da kasuwancinsu ta ainihin watse lidagaɗin ruman saboda matsawar rumawa wa saisaratihim da yadda rumawa suka mamaye alatarikin tijara bahariya suka mamaye hanyoyi na kasuwanci amma na ruwa ba za su iya shigo sahara su yaƙe su ba sai suka shi ta to tun da ba a shiga ba a fita ta nan to sai suka rasa yadda za su yi su zauna sannan kuma wa isadihim tariq albar da kuma yadda suka ɓata hanya na tudu ba da ikilalihim bayan rumawa sun mamaye bila da misir wacce wato sun mamaye ƙasar misir da take afirka take da kuma ainihin wani ɓangaren sha da take gefen wato tsibirin larabawa wa ana cewa a cikin tarihi bal hajaru ba'da sayl wannan suka ce sun yi hijira ne bayan an yi wannan ambaliya na dam shi na halaka alharsuwan naslu lokacin da wato cimaka suka halaka wan naslu da dabbobi ba da an kana tijara qad fakilat bayan kasuwancin ta lalace wa kanu qad faqadu kull wasa'il al-ay sun waye gare sun rasa duk hanyoyin rayuwa wa yu'ayyiduhu siyaqul qur'an kamar yadda ya a cikin suratu sabar aya ta sha biyar zuwa ta sha tara wanda Allah Ta baraka wa ta'ala ya ce laqad ne saba in fi maskanihim aya ne an yaminin wa shimalin kulo min rizqi rabbikum washkuru la baldatun tayyibatun wa rabbun a rabu. shi ne laifin su laqad ne saba in fi maskanihim aya mutanen sabafa a wajen zaman su akwai aya in ji Allah saboda Allah ya musu din ni'iman da suke suke bukata ga hanyoyin kasuwanci sannan kuma ga dam kawai tsakanin dutse da dutse suka samu suka yi hikima da suka toka wajen sai kasance ruwa yana taruwa sai su bude ki dan kadan yadda suke bukata to saharan kawai sai ta koma lambuna ko ina aka wayi gari ne an yaminin wa shimali manya manyan gonakai guda biyu hagun da dama wasu malamai sun ce jannata ne fassara ce na ainihin gonakai wanda kowane guda ɗayansa ba a san kadadansa ba ko sai irin gonakan mu a nan daga nan zuwa bauchi gonakan da zaka gani hagun da dama duk kame kame ne wata gona ce zaka same ta hekta ɗari eh hekta ɗari how many kilometers mil nawa ne hekta ɗari ina hekta ɗari kine filin kwallo filin kwallo ɗaya da rabi ne waya ne to to daga nan zuwa abin nan amma idan ka je waɗansu ƙasashe misali ƙasar malaysia daga kuala lumpur idan ga kuala lumpur shine headquarters su misali anguwan gombak idan ka kama hanya ka ce za ka tafi firak ko wani waje makamancin wannan za ka ga gona kai hagun da dama na kwakwan manja kamar yadda ake fada mana an ce tun zamanin ko saddauna ko shagari ne aka ba su irin kwakwan manja saboda aka sai da suka waye gari yanzu najeriya ma sai sun je can su manja warai da gaske ai man jansu ma daban ne saboda haka yi ta mahaukaci daga nan zuwa bauchi kaga kilomita 100 da wani abu to za ka eh 200 da wani abu ba daga nan zuwa bauchi daga bisaune zuwa bauchi 100 da wani abu haka ne saboda daga dau zuwa bauchi kilomita 200 da kusan 40 ne ya sa in ka zo bizin daga bauchi za a maka lissafin kilomita 240 times 2 480 saboda haka yin kai farfesa ne kowane kilomita guda daya naira dubu <laughs> eh kowa ya kai kunnen sai na sai <laughs> eh doka ga kilomita kamar dai kilomita 100 haka ko 100 da wani abu wallahi habun da damu za ka ga zallan gona ce ta kwakwan manja saboda haka bakin hanya tun daga nan har kilomita wajen ɗari amma can zurfinsa wallahu alamu kwakwan manja da kake gani saboda haka su idan za su yi sukan yi da gaske zama waɗannan 'yan gona kai namun nan a waɗannan ka yi kame-kame ne eh kame-kame ne to Allah ya sanya mana albarka a ciki to kwatankwacin haka ne a sai daga nan za ka yi tafiya kilomitas masu yawa na ne an yaminin makimalin kulu mai riski rafikun da eh, washkurula a ka'ida kenan idan ka ci ka gole in ka ci baka gole ba sai Allah ya gwada maka aya ya za ka ce kulu mai riski rafikun ku ci arzikin ubangijin yanzu duk wani manomi abin da yake nomawa idan zai ci wallahi ba wayo ka bane eh. haka ma mai kiwo haka ma nan kasuwa ai ba wayonka bane ubangiji ta'ala yace ga ubangiji wanda yake mai gafara baldatun tayyiba wa rabbun ghafur to mahallu shahid namu baldatun tayyiba gari ne wanda yake mai tsarki malaman tafsiri suka ce babu kuda a garin babu sauro a garin in ka dauko kuda ko kuma kudin cizo daga wani waje ko kwarkwata to kafin ka shiga garin wannan iskan da yake buga ka kawai zai kake wannan abin saboda ubangiji ta Allah ya ce ba. ya yace wa rabbun gafur to kuma ubangiji mai yawan gafara suna ta sabuwa ma Allah ya kyale to amma da suka kauce sai Allah ya ce mai fa bi jannatayn jannatayn zawatai ukulin kamtsin wa aqlin wa shay'in min sidrin qalil zalika jazainahum saboda zaluncin da suka yi Allah ya canza musu abincinsu da kowane irin abinci kaɗan za ka ci ka ɗora ruwa kai amma sai abinci ya koma goriba da giginya eh goriba da giginya da me eh ai babu tsada ma tsada ma ba sai ka ci kakoji ba za ka sha tsada ko kuma kanya kanya akwai nama a ciki eh sai dai magariya magariya kuma iri biyu ne mai zaƙin ma na yara ne shi wancan na kura kuma maganin bacci ne don na ce yake da shi shi ne Allah canza musu da wannan saboda zalunci to wannan saddul arif ɗin da ya fashe walan suka ce dalilin da ya sa ya daɗa rikita wajen ya zama wasu haraki saboda ya halakar da mutane da yawa ya tarwatsa mutane da yawa ruwa yana ta bin su kaga wanda ba su tsere da wuri ba an halakar da su to dalilin da ya sa suka tawaza kenan wala garwa in a dama adama taqaddam mala ce ba mamaki idan ya kasance a can din bayan wannan akwai munafasa bai baina ka hala akwai wato gasa shine munafasa wa fi zalika fi suna. naka ce munafasa shine gasa baina butunika halan a tsakanin wato cikkuna na zuriyan ka halan wa butuni himyar da kabilun da suka fito daga ainihin himyar addat ila jala'ika halan wanda a ƙarshe kai ga jala shine wato janyewan ka halan fa kad yushiru ila hadha yana ishara zuwa ga wannan faqa'u himyar ma ajala'ika halan wato wanzuwan kabilan himyar da kuma wanka halal wani lokacin an samu kabilu guda biyu wanda ya fi karfin ɗaya dole da ya kura ko a gari yana samun haka mutane za su yi fada da wanda yake gefe to da zaran abu ya dawo hannun su suya su kuma sai su yi fada cikin gida haka ne ko da ya cikin gida kuma sai ya sake fada to waɗannan kabilu kenan wa yumkinu taqsim al-muhajirin min butun kalan ila arba'ati aqsam har ila yau zai yi mu kasa masu ƙaura daga ƙabilan banu kahlan zuwa ga ɓangarori guda hudu na farko al'ad wa kanat hijratuhum ala ra'si ala ra'yi sayyidihim wa kabirihim hijrantu a bisa ra'ayin shugabansu ne kuma babban su Imran bin Amru muzaikiya fasaru yantaqiluna suka wayi gari suna ci ruwa min biladil yaman a kasashen yaman su zauna anan su tashi su je can wa yursiluna ruwa suna tura jagorori masu musu bincike su ne arruwa eh, arra'idu annabi ya fada cikin hadisi da ya tara kabilansa daban-daban a farkon manzanci akan dutsen safa me yake musu yake inna ra'ida la yaktibu ahla yake jagora fa baya karya wa mutanensa amma banda jagororin yanzu eh jagora na gaskiya ba ya karyawa mutanen saboda ko ba daɗe ko ba jima za a gane karyarsa to kun ga shugabanninmu na siyasa da na sarauta da sauransu da za su gane wayo gara ma su dinga ɗan yin wayo haka amma ƙarya kai tsaye wannan bai dace da su ba annabi ya ce inna ra'ida la yaqibu ahla to jam'in ar-ra'id shine ar-ruwa eh jagorori za su je su leko abu su zo su yi bayani to haka suka yi ta yi sun masaru ba da zalika ila shimal sa'annan sai waɗansu su suka je arewa wa kyar waɗansu suka je gaba wa haka Tafilul! amakin allati sakanu fiha to ga bayanin wuraren da suka zauna a tsibirin larabawa ba da rihila nihaiyan bayan tafiyansu ta ƙarshe wannan fa duk tun kafin a aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam nazala bin amr fi uman fi ya sauka uman wannan ƙasa akwai ta yanzu sai dai ƙasan ba ta da yawa wa sautanaha huwa wa banu shi da yayan suka zauna wa hum asdu uman sune ake kiran su larabawan uman kuma za ga yanayin jikin su ma bani wa sautanat banu nasr bin al-as tahama to kuma wato banu nasir bin al-az suka zauna a tahama ko tuhama ko tihama wa hum azdu shanuwa sune yake kiran su larabawan azdu shanuwa yasa annabi yace annabi isa alaihi salam yayi kamar eh kwarai da gaske a lokacin da yake bada labari na wa afafa sa'alabatu bin amru mudaykiyya shi kuma sa'alaba bin amru mazaiqiyya afafa ne mala ya karkata nahwal hijaz ta ɓangaren hijazi kama bai baina sa'alabiyya ya zauna a tsakanin ƙabilun sa'alabiyya wa ziqa tsakanin yankin sa'alabiyya da ziqa walamma kabira waladuhu lokacin da ɗansa ya girma wa ya rukunuhu wato rukuninsa ya ƙarfi tsara nahwal madina shi kuma ɗansa ya gangara ya je birnin madina fa kama biha wa sawtanaha ya zauna a wajen ya maida ma wajen wajen zama wa min abna'i sa'laba to daga ƴaƴan sa'laba hada aka samu al-aus wal khazraj ibn harisa bin sa'laba ƴaƴan harisa bin sa'laba wato zuriyar mahaifiyar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ina fata ana bina eh wa tanakala minhum harisa bin amru sannan kuma harisa bin amru shi kuma yayi tatturuwa wa wa huwa qudaa wa banuhu fi rubu'il hijab wato da shi da yayan ke da ake kiran su wato ainihin qudaa akwai banu qudaa akwai banu bakar kamar yadda muka faɗa fi rubu'il hijab a yankuna na ainihin hijabi hatta nazalu bi marri zahrat har suka sauka a marru zaharan marru zaharan yana nan tsakanin makka da madina har yanzu ka je wajen akwai sunan wajen yana nan marru zaharan sun maftatahu alharam sannan kuma suka sai da suka dangana da haramin makka suka bude wa ajalau sukanaha aljarahima to kun ji suka kori mutanen da suka samu aljarahima jurhum inda suka zo da kasan yamin saboda haka wannan ya gwada makka a da akwai waɗanda suka zauna aka kore su waɗansu suka mamaye shi yasa ko a yanzu a tarihin garuruwan najeriya ko na jihar bauchi akwai waɗanda suka zo sannu sannu sannu suka samu wata kabila suka danne su suka mamaye ta yanzu ka samu garuruwa da yawa ina ce maka ainihin kabila kaza su suka kafa gari ina suke babu ko ɗaya duk sun bata ko an kore su ko sun kare eh ba zan buga misali ba don kada na haɗa rikici <laughs> eh, <laughs> na'am amma mutum na bibiyar tarihi to zai iya samun bayani akan haka wannan kenan wa tara jafna ibn amr ila kya, sai kuma jafna ya koma bangaren kya. fa qama biha huwa wa banu da shi da 'ya'yansu suka zauna a wajen وهو أبو الملوك القساطنه فين أينهم بابا تراكنا القساسين لذلك كان سأنت سامو تراكنا ما فيه نسبة إلى ما في الحجار القسان بنو قسان قسان إنن والرواني وانديك زونني كيسا يسامو النصولة أحجازي يغرف بقسان كانوا كان نظلوا بها أولا سنسوكا أوجا قبل انتقالهم إلى الشام sun kafin su je sham sai kuma Allah ya sanya albarka cikin duniyar suka yi ta shugabanci wandammatil butun sagira ila hadhihi alqaba'il fil hijra an samu wadansu kananan kabilu wadanda suka hadu da wadannan wajen qaura ila alhijazi wa sham zuwa ga yankin hijaz da kuma sham naka ce hijaz wajen makka da madina kenan da najar مثل كعب بن عمرو والحارث بن عمرو وعوف بن عمرو sai lukan wajuba kabilar lukan da juba intakalu ila karki wa tamal sun je ta bangaren gabas da arewa wa kana a cikin al akwai nasru bin rabi'a abul muluk al munadara bil hira to kuma shine baban sarakunan da suke hira wato jikokin annabi ya taɓa rubuta musu abin nan eh, wasika Wasikun annabi ilal al zuwa ga sarakuna to za mu ambaci wannan kabila ce to shi yasa ake son a kiyaye a haddace abin da za a yi haddacewa sai banu sa'id saru da masiril ab su kuma bayan abzawa sun tafi sai suka bi bayan su na hawa shima suka je ta arewa fata nazalu bil jabalain suka sauka waɗansu duwatsu guda biyu a ja wa salma wa qamu hunaka suka zauna a wajen hata urifal jabalani bi jabali sai har aka kira duwatsun jabalu sai shi ma a cikin yaƙe yaƙen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam za mu zo kan wani sai rabi na hudu kinda shine alkindi eh kunshan nasaba na wanda ya zauna wajen alkindi nazalu bil bahrain to sun zauna a bahrain yanzu kasa ce ta musamman bahrain ƙasa ce ta musamman sun matsarru ila mugadaratiha sa'annan sai suka buƙaci barinta fa nazalu bi hadramaut suka sauka suka koma hadramaut hadramaut kuma yankin yaman ne har yanzu hadramaut tana nan walaqu hunaka ma laqu bil bahrain suka hadu da abinda suka hadu da ki a bahrain saboda haka kuma na najadat shine sai suka tsallaka suka te najad eh najad yankin najad mu da hausa muna ce gidda gidda amma gidda tana da faɗi tunda har wata ƙasa ma sun shiga wa kanu hunaka daula kabira eh, wa kawwanu hunaka suka kawwana a can ɗin daula kabira tikka'an ko daula daulatan kabira tikka'an daula wanda sai tasiri ainu walakin na ha sai dai problem ɗin fi ne ma nan da nan ta lalace wa zahabat asaruha asaruwa. Eh, guraben ta duk suka lalace zaman dauloli daban-daban a duniya a yi abin nan ko nan ka zo kasar nan tana tambaya akwai dauloli daban-daban kafin daulan katagu kafin masarautar katagu za ka samu akwai dauloli daban-daban yake-yake iri daban-daban shine ya lafi mai su ko yake-yake na kanin borno ko kuma yaƙe-yaƙe na ainihin daula faudawiyya daula tsokkoto na to hunaka kabila min himyar akwai wata kabila a himyar ma ikhtilafin fi nisbatiha ilai akwai sabani wajen jingina wannan kabila zuwa ga ainihin al ariba wa hiya kudaa su ma ana kiransu kuda'a hajarat al-yaman wanda suka kaurace ma yaman suka yi hijira wa sautanat badiyat samawa suka je suka zauna a samawa ina ne samawa min al iraki a cikin yankin kasan iraki akwai wani malami a sammawi eh, da attijani ne a samawi sai wayi gari a attijani a shi'i kai shine wanda ya rubuta littafi sun mahtadai to kasan iraki ne da haka garin yana nan yana nan wani kauye eh. za ku ji waɗansu garuruwa wato a cikin tarihi a da ana ce manya-manyan garuruwa ne amma yanzu ka je garin sai ka raina garin sai ka raina garin yanzu aka ce kukawa kukawa headquarter ce ta ainihin abin nan kanin borno kukawa daga zargamu ba ma yanzu in kaje za ka ga alama yanzu ka kwatanta su da maiduguri na zafi ko fatakun ko kuma damaturu balle gashuwa da unguru haka ne kamar yadda ake ce yayu ita ma wata daula ce ko babban abu na ma ka je yayu gidajen yayu akara makallawa sun wuce guda takwas ina ganin sai na je yayu nan ne guda sai sai eh amma wani ya ba ni labari ya ce akwai yayin da akwai na yanzu haka ne akwai inda da aka zauna da inda kuma yanzu aka zauna gaban ka kama hanya ne zaka tafi liman katagu ne ko ina ne warai da gaske akwai inda za ka je ka ga shiri na fada daban-daban inda aka ce wani galadima ya taba zama amma ba lokacin rani ba ko lokacin rani za ka shiga wajen su kai a hankali da yake kun san mun kasan nan ba ma kiyaye tarihi amma waɗansu ƙasashe gyarawa suke yin suka gyara sai su kange wajen in suka kange wajen sai su ɗan ƙawata ki su yi ko hotel hotel ko wuraren cin abinci ko wuraren shakatawa yana daga cikin hanyar samun kudin amma mu tun da muka samu man fetur sai muka sake komai yanzu man fetur din ma kudin sa kana ci ne subsidy din ma da aka yanke aka je aka tara wani airport can za a je a gyara kai kana nan kana fama da talauci shi yasa anya muslim muslim ko za a sake Ashe akwai baki, akwai magana a bakunan kuke. Eh, Allah ya kyauta. So, mu dawo kan darasin namu. Hajarat al-Yaman واستوطنت بادية السماوة من مشارك اليرا wato a yankin iraki in ka ji masharif ana nufin yankin kasashe wa sautana ba'adu batuniha waɗansu daga ciki sun zauna masharifar kiman ta ɓangaren arewa wa shamalin alhijaz kuma da arewa wato arewacin jaziratul arab alhijaz shine hijazi to a nan ƙasa ya kawo mana dogon bayani kun san wannan fa ya ɗauko a wani littafi ne amma sai da ya rairaye ya takaita shi yasa ya ce mana unzur li tafsili fi tafsili hadhihi al-qaba'il wa hijrati wa hijrat ko wa hijratiha yace ka duba bayani dalla dalla kan waɗannan kabilu da hijiran da suka yi eh, nasabu ma'addin wal yaman al-kabir da jamharatun nasab da al-aqd fari juman نهاية الإعرف تاريخ ابن, خل... ابن خلدون سبائق الظهر وكتاب الانصار الأخرى لثورة المستخدمة وما كتب عن تاريخ العرب قبل الإسلام بتاريخ ذاك ربوتان الاربعه كافي الظلم مثلن شيء واختلفت المصادر سيدي قمع ريفرنس دين أقوي سابعاني اختلافا كبيرا في تعيين زمن هذه الهجرات a bayyana maka cewa daga shekara kaza zuwa shekara kaza su an riga mutu wannan ba zai yi ba wala sabila ila al fi hadha babu hanyar da za a yanke hukunci ka akan wannan shine al-fath wa kad afatna ma tarajjaha indana mu mun tabbatar da abin da ya tabbata ya rijaya a wajen mu ne ba da idaratin nazar fil qara'i wal malabisat bayan mun jujjuya nazarin mu fil qara'i a cikin alamu wal mulabisa da abubuwan da suke da alaka da wannan dama a tarihi haka ke yi yanzu aka tone rami aka tone rami an je kaman gaba uku ko hudu sai aka tono wani kwano to akwai masu ilimin bincike in dai har an tono wajen gaba a ce uku ko hudu aka tono wani kwano to akwai na'urar da za a je a sa zai gwada wannan kwano mai yawa kai shekara da uku ko da to nan ake gane cewa waɗansu taɓa zama a wajen ko waɗansu sun bi wajen in ka tambayi mutanen da suke a yanzu su ba su da wannan labarin. ya sa a da mutum ya je wani waje yana tono a jeji ko ana masa huda ko zai tona abin nan sai ya tono akwati da kuɗi a cikin irin na da zinare da azurfa saboda mutum yana da dukiya ya rasa yadda zai yi sai tona ya saka wannan shi ake kiransa a rikafi idan babu suna ko da suna an kasa ganewa eh, an kasa gane wane ne to a tsarin musulunci arziki ne Allah ya baka sai ka kasa kashi biyar ka dauki kashi ɗaya ka bada zakka sauran kuma ka ce halak malak shine rikazi amma yanzu in ka je ka sai wata gona ko ka sai wani gida sai ka je ka rushe bayan ka rushe shikenan ka zo kana gyarawa kawai sai aka samu akwatin daloli to da me shi ko babu me shi yanzu ko naira ka samu za a iya gano me shi in ka tambaya wane ne asalin mai gidan in ka gwada mai ka samu ba tana ce to Allah wane ne asalin mai gidan sai a ce maka ai wannan asali gidan Alhaji Aminu ne wani Alhaji Aminu yi eh, dan masanin azare Ya ce ai gidansa ne ya sayar da gidan to sai ya zo sai Alhaji Aminu kai kuwa akwai gidan fa da muka saya da abu na eh lalle kuwa amma gidan nan ba nawa bane na wani ne na saya wane ne yana nan a kofan baba na kofan gaba sai a je a samu sai a ce eh ai wani ai ya riga ya rasu amma dai waɗannan su ne zuriyarsa ƴaƴayensa kafin nan to kudin nan nasu a ah, kwarai da gaske amma in aka yi ta nema ba a samu ba to ka tsinci dami a kala eh, amma yanzu za ka je kale a gona ka tsinci dami ai ko a daɗin ma a ce masu gona sun manta dami dami su kutum dami fa mudu nawa ne dami a kai baka zauna a kauye ba ta eh, ina jin mudu talatin da nawa ne damin da ko kuma kun manta da eh to muna nufin kwano irin namu haka ne ai <laughs> eh na'am to wannan kenan ya za ce wallahu alam bi sawa saboda haka ba kowane abu ne za mu bi kididdiga mu ce tabbas abu kazaki ne exactly ba a tarihi dama na riga na fada in dai ba ayan qur'ani ce ta tabbatar ba ko hadisin annabi ne ya tabbatar ba wa hunaka kabila ko domin wuce wajen wa ammal arabu al-musta'riba amma kun ga laraba wanda aka larabtar da su fa aslu jaddihim al-a'la babban kakansu na sama wa huwa sayyiduna ibrahim alaihi salam shine annabi ibrahim shine kakan waɗannan larabawa al-arab al-musta'riba amma shi ba balarabe bane min biladil iraq asalin sa ya fito daga yankin kasan iraki ya sa aka ce iraki da larabawa da wanda ba larabawa ba min madinatin yuqalu laha annabi ibrahim ya fito ne daga wani gari ko birni a can da wanda ake kira ara alashati ilgarbi a bisa gefen gati na yamma min nahar alfura daga ainihin wato korama na alfurawa. wannan koraman furati da nan inda aka yi tsakanin kuwait da iraki inda aka yi rikici eh. bil qurbi min al kufa kusa da birnin kufa wato ainihin kauyen su yake wa qad ja'at al hafariyat haqiqa abubuwan da aka tono tundo wa tanqiba da abubuwan da aka binciko bi tafasila wasi'a da bayanai yalwatattu an hafihin madina dangane da wannan birni amma yanzu babu birnin wa an utrake ibrahim alaihi salam da kuma zuriyar annabi ibrahim an samu labari karin bayani a kansu wa an ilahwali diniya kuma an fahimci halaye na addini wal ijtima'iyya da na zamantakewa sai tilkal bilad a waɗannan ƙasashe amma kusan yanzu babu su wa malumin kuma sananne ne anna ibrahim alaihi salam kusan annabi ibrahim maji dadin Allah hajara minha ila haran ya bar garin su da aka haife shi ya koma haran aw haran aw haran wa minha ila falastin daga nan yaje falastin saboda haka falastin din nan da ake magana wato tsohon gari ne tsohon gari ne tun zamanin annabi ibrahim yau shekara nawa to amma me yasa musulunci bai da gwamnati me yasa ake kan wahala wallahi saboda sake hanyar musulmi yasa ake fuskantar wulakanci iri daban-daban mu karan kanmu muna musulmi ba mu da gaskiya don idan aka ce za a yi dogon bincike ne ma wallahi wani imamin sai an cire eh, in aka ce za a yi dogon bincike ne wani Allah ramman ba zai ja aya ba in aka ce za a yi dogon bincike wani dan agajin ya ga uniform din sa za a yi <laughs> eh to problem yana da kare mu ubangiji Ala ya riga ya faɗa duk wanda ya kauda kai an zikiri fa inna lahu ma'ishatan danka wa nahshuruhu yawm al-qiyamati a'ma qala rabbi lima hashartani a'ma wa qad kuntu basira qala kadhalika ataka ayatuna fa nasita kadhalika al-yawma tunsa dafi alaifin da jire mu amma falastin da ake magana tsohon gari ne kuma na annabawan Allah tunda sun zauna a wajen to wannan ya gwada ashe mutumin da ya bar garin su ya tafi wani waje ya je zauna bai yi laifi ba Allah ta'ala ya baka dama ka yi hijira ka je inda zaka samu nasuwa kudi kake nema je kai inda zaka samu kudi ilimi kake nema je kai inda zaka samu ilimi matsayi kake nema je kai inda zaka samu ainihin matsayi amma banda tsiya daidai su kuma a siyasance ran da ka dawo kuma sai su ce kafir gari to sai ka san yadda za ka sasanta da amma ba laifi ba ne a ce wai dole sai ka zauna a mahaifanka ba lalle ba ne musulunci bai ce haka tunda duk inda kake za ka bauta wa Allah to lokacin da ya zo falafin fataka za a ƙa'ida lidawatihi sai ya riƙi wajen a matsayin headquarter ga dawanta in haka ce ƙa'ida na nufin headquarter wa kanat lahu jawlatun fi arja'iha yana da yawace yawace a sansanin Falasɗin bangarorinta tunda birni ne mai birane wa arja'i ghayriha min albilad da bangarori daban-daban na sauran garuruwa wa fi ihda hadhihi aljawlat a irin wannan zagaye zagaye ne ata Ibrahim alayhi salam annabi Ibrahim kawai sai gaki ya zo ala jabahirin min aljababira ya zo kan wani jabiri daga cikin sarakuna kawai ya je garinsa by mistake wa ma'ahu zawjatuhu sara tare da shi akwai matarsa na nasara wa kanat min ahsanin nisa ita kuwa tana daga cikin mafi kyawun mata saboda haka duk wanda ya ganta sai ya rikice eh ana samun mata ka yanzu an akwai ko a islamiyya ne akwai wannan an ganta sai ya rikice to ta rika sa niqabi in ba haka ba alarama ba za ka ba da karatun yadda ya kamata ba da kyawu wato rabo ne na Allah kuma kamar yadda masu nazari suke fada mafiya yawa sai ga yayan gidan talakawa sun fi kyau yayan gidan masu kudi kuma zai ganzu yadda eh wani ikon Allah haka Allah yake yi hukuncinsa saboda haka annabi ibrahim tare da matarsa kyakkyawa ce garin leke-leke ashe sarkin kuma mazinaci ne saboda haka ya riga ya baza mutanensa duk inda aka ga kyakkyawan mace sai an kawo masa alhali annabi ya riga ya fada da mace mai kyau da mara kyau duk abin guda ne ne eh duk babu wani bambanci saboda haka in kana aure da mummunar mata don ka ga kyakkyawar mata ka ta daga maka hankali ba mamaki ka samu kyakkyawan matan ma kuma kazama ce na wannan fa wani wa'azi ne wa kanat min ahsanin nisa fa arada zalika al-jabbaru an da biha shi kuma wannan jabbiri sai ya so mai mata makinci ya yi lalata da ita walakin sai dai walakin sara da'at Allah ta'ala alai sai dai nana sara ta yi addu'a sai addu'a a kansa faradda kaidahu fi sai Allah ya mayar da makircin sakin kirjin sa dan mallaka ya kawo bala ta kai ne domin lokacin da aka zo shi bai san yaya dawan garin yake ba ya je dawa ita za ta yi wa mata ki kuma zai yi wa maza bai kuma wannan ya gwada in za ka je da awa ka yi wata biyu wata uku to kamata ya ka dauki iyalinka in ko ba ka baka yawaita dawowa to kai dan tirani eh dan tiranin da je watanni kida ko watanni uku a wani gari kamar matarka da 'ya'yanka wannan adalci ne ko zalunci ne tunda mai dawa ma an ce masa ga abin da zai saboda gudun fadawa cikin halaka to da fada suka zo suka bada labari wa sarki ya karkato su aka karkato su ya tambaye ki wannan fa to dama wani ya riga ya tsegunta masa ya ce in ka ce matar ka ce to kashe ka zai amma idan ka ce yar uwar ka ce to zai nemi haɗin kanka zai nemi ka taimake ki da aka zo aka tambaya annabi Ibrahim ya ce eh yar uwar ka ce kun san wannan yana ɗaya daga cikin abin da annabi ibrahim ya ce in ya je gaban allah yana tsoron tsayuwa a gaban allah duk da kasancewa ya ji waye mai kamar wanka ne to ina kai makaryaci cikakken makaryaci dan siyasa kake ko kuma wani shugaba Allah ya kyauta dole suka je ya tambayi wannan fa ita yar wata ce ya ce a ah, kai abokina gaskiya ina son yarguwan nan ina son ta kaza kaza kaza kaza ya ce to ai kullum muna tare da ita ko ba mu da rabuwa ne ya ce za ku rabu kawai da ya alamansa sai ya karaba su to amma tun da ya koyar da ita ina sai ta yi ta addu'a sun je sun zauna sun keɓance da sarki har ya zo ya dab jikinta ya taɓa ta amma sai shaukin ya kama shi kaji addu'an manya kawai ya ji gigigigigi ya ce ke an yi lafiya kuwa ya sake taba sai gigigigigi ya ce maza ku bude kofa kada ta sa da shi eh, ku bude kofa ya ce kai ya ce wannan da kuka kawo mini ya ce gaskiya ya ce ba musu aljana ce ya ce aljana ce ya ce akwai wani abu a ta amma dai tun da kyakkyawa ce kuma da abin nan ni ba na ce a kashe ta ba eh, shi ne ya ɗauki baiwa ya ce ga wata baiwa nan na yaba hankalinka sai ma dai na ganki a natse tun da dai ban samu biyan bukata ba yake nan kun wani lokaci sarakuna haka suke wata rana suna kan tsini wani lokaci kuma suna kan kibira mai kyau ba sarakuna kawai ba har da shugabanni musamman masu fawa a hannunsu mutum ya zauna kujera da kan sarki a bayansa ka bi shi a hankali wallahi kuwa in dai har zai zauna da kan sarki a bayansa ka bi shi a hankali don duk zaluncin da ya ga dama zai sai dai kuma ran da Allah ya kubutar da ke koma kasan kujeran da wannan ne kuma ka gaishe sai ka tausaya masa saboda haka ya ba ta baiwa hajar hajar ita wannan hajar ɗin da ya bata ita kuma sai ta zo ta ce wa mai gidanta ga abin da ya faru ga abin da ya faru saboda haka ni kuma wannan baiwa na baka tun da shekaru sun tura mun to ni na ganin zan baka wannan baiwa kenan da aka ba da ya ta ba da baiwar shi kuma annabi Ibrahim ya karbi baiwa hannu biyu biyu to fa kwatsan sai baiwa ta dauki ciki to fa tun da ta dauki ciki ita kuma wannan saratu ba bata taba daukar ciki ba to fa shine fa aka samu matsala ai misali alhaji aminu mai wanke wanken gidanka ne eh, to misali a ce yanzu a ce matanka ba su haihu ba ko daya suke da sai ga mai wanke wanken gidanka sai ɗaya matarka ta ce ni na ganin mai wanke wanken da ya kamata ka aure ta murga mun saba da ita mun yaba da ta kaza kaza kaza kaza shike nan kawai sai ka aure mai wanke wanken gidanka da ka aure ta shekara da shekara biyu kawai sai ga ita zo da take sabon ba isa'a ba waɗannan matan in ba karatu suka yi suka dogara da tauhidi ba to sai sun yi sanadiyan kake ta saboda abinda za su hanga shine ba san mai za ta haifa ba balle ta zo ta haifi ɗa namiji wani abin mamaki ita wannan hajaran da aka bada abin da kwaan an samu da mummunan saɓani tsakaninta da uwar gidanta uwar gidanta kuma uwar gidiyanta da kwaɗan sai ta zo haifi ɗa namiji to nan ne fa abin sai ya dame ta amma sai Allah ta baraka ala ya goyi bayan uwar gidan saboda bai saboda mutumiyan kirki ne a yi ta amaryan ta zo ta same ta ne wa salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah eh Allah da kansa ya bada umarni ma Annabi Ibrahim da yake akwai wani hukuncin da yayi shi karan kansa Annabi Ibrahim bai sani ba aka ce dauki Hajar da ɗanta Isma'il Da je kai su can baka ya ajiye su a bar uwar gida ita kadai kuma abin da ya faru kenan ita ma ta yi ta addu'a saboda abin ya dame ta duk wanda bai taba haihuwa ba yana da wannan problem karshe Allah tabaraka wa ta'ala ya turo mata mala'iku suka yi mata albishir wa basharnaha bi saqa wa min wara'i saqa aka mata albishir da da bayan dadin ma za ta samu jika kuma kafin ta mutu sai ta ga dun fasara kenan kuma kafin ta bar duniya duk sai da ta ga aka rarrashe ta to na kawo mana wannan gurguje domin saboda malam ya dan tattakura sai yace wa arafa zalimu an nasara imra'atun saliha saboda haka wannan azalimin sarki sai ya fahimci cewa lalle na nasara mutum yar kirki ce kuma imra'atun salihatun zatu martabatin aliya indallah tana da martaba maɗaukaki a wajen Allah fa akdamaha hajara shine ya bata hajara hajar haka yake fana hajar mu muna ce hajara in ka je rubuta zaka fa ta'un marbuta alhali babu ta'un marbuta i'tirafan bi fadliha yayi haka ne domin saboda ya dada jinjina mata duk da kasancewa ya kasa lalata da ita aw khawfan min azabillah ko kuma yayi haka ne domin jin tsoron azaban Allah so a nan malamai sun yi fasara in ka tabbatar ka yi barna Allah bai fallasa ka ba to kai wani gagarumin alheri sai eh, misali kai yaron shago wana cikin zaman lafiya a shago ka samu dama kawai sai ka sace miliyan daya yanzu fi sabilillahi miliyan daya kudi ne ko ba kudi ba miliyan ɗaya dai ka sace miliyan ɗaya ka yi hidimominka da gida bai sani ba ko da ya zo lissafi aka yi ta bincike aka kasa gane da miliyan ɗaya bata to lokacin da ka sace daman kai ɗan ganganci ne ko kana tare da 'yan banzan abokai ko kana ɗan kurkura ai mai kurkura ma mahaukaci ne ko to sai shekaru suka maka yawa sai Allah ya maka tsawon kwana har ka zamo abin nan ka gane abin da kai a can baya fa wato fa kayi barna kayi kurkure babba to amma da Allah bai kai ka ba bai dauki ranka ba to kana da dama yanzu kuma gaki kana da kuɗi da yawa mai yawan ta mai gidan kare share shi yi abin nan kawai bayan waɗansu shekaru sai ka ce kai bari ka je ka bincika da ka je ka bincika sai baka same shi ba misali aka ce ai ya rasu matansa ma duk sun watse ƴaƴansa ma duk sun watse amma gajiya tumansa tana nan ta tsufa ka je ka ga ɗakinta a wargaje menene yake nan sai ka ce to bari ka waro miliyan biyar da ba ka ci miliyan ɗaya ba ka waro miliyan biyar tsakaninka da ubangiji mai yanzu mutanen ma ba san cewa kai ka yi yaron ɗanta ko yaron waninka ba ka zo ka ware miliyan biyar kake a gyara mata waje a yi menene ka dauki mai kulawa da ita zaka rinka ba da albashi kai ka yi ne da manufan satan miliyan ɗaya ɗin nan da ka yi tun da Allah bai fallasa ka ba a nan duniya Ko kada a lahira a fallashe ka za ka biya miliyan biyar da dabara sai ka yi aikin miliyan biyar domin Allah ya goge maka wancan saboda haka ko lahira aka je eh, nan ka kwashi miliyan biyar sai ka ce nan kuma na bada ai eh, nan ka kwashi miliyan ɗaya sai ka ce nan kuma na bada miliyan biyar mazo huwa na yi kaza dama niyyanka already yana rubuce ba za ka samu sauki wannan na kawo misali ne akwai misalai da yawa don haka tsohon ma'aikaci yayin eh, kasan ka yi zalunci ka ci kudin mutane a da ka handame kayansu na kofaratif ina jin da ya zaji mahadi dai bai shugabancin kofaratif ba ku eh kofaratif na dadin na akwai kaya sosai wanda za a kawo shinkafa irin ta waje ga madara ga gesha ga sadin ga menene birjik do idan ka san ka yi barna to ka samu wani dunkulen abu wanda za ka yi duk wanda ya ji zai ce kai wani fa ya yi kokari to sai ka biya in ka je lahira za ka ɗan samu sauƙi. Allah ya sassauta mana shi yasa anan mala yace itirafan bi fadliha aw khawfan min azabillah wa wahabatha saratu li ibrahim alayhi salam shine na nasara ita kuma ta bada annabi ibrahim to lamba ta biyu da ta uku bari mu karanta a gurgude. almarufu abinda aka sani eh abinda muka fala daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh